Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, ashirin da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niyya su kuma masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da shi sahabun ya yi da Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa na Jami'ar ah, Bayero a kan tsoman da 'yan Najeriya ke ta yi lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi Ingila domin hutun jinya. Kusan dukkan abin da ake magana a kansu sahabun ya tattauna da Dr. din. Sai kuma Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba inda ke ci gaba da tattaunawa da lami basharu Makaho mai digiri ɗaya har guda shidda sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. yau alhamis sake sa ran fadar white house ta shugaban amurka za ta bayyana daftarin kasafin kudinta wadda tuni shugaban na amurka donald trump ya fito fili ya bayyana cewa zai bunƙasa kudin da ake baiwa bangaren soja wadda hakan yana nufin rage kasun ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma irin tallafi ko gudumawa da amurka take baiwa hukumomi kamar majalisar ɗinkin duniya ma'aikatan harkokin waje da wakilan ma'aikatar daban-daban a ofisoshin jakadancin amurkan manya da ƙanana a fadin duniya suna ajiyar zuci kan zaftar kudaden da shirin zai yi ga aikace-aikacen ma'aikatar george ingram wani babban jami'a cibiyar da ake kira breaking institution da ke nan birnin washington wadda kwararre ne kan ayyukan raya kasashe ya ga murya muka cewa ba lokaci guda ba ne za a yanke kudaden da ake shirin yi kamar kashi 30 cikin 100 ya ce hakan zai faru ne zai shafi kashi talatin cikin 100 na kasafin kudin ma'aikatar harkokin wajen da za a kasa cikin shekaru uku. a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka donald trump cikin fushi ya alkawarin zai je har kotun kolin amurka idan hakan ya zame wajibi bayan da wani alkalin wata babban kotun amurka a hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa amurka jiya laraba sa'o'i kamin dokar ta fara aiki ne alkalin ya takawa shirin birki alkali derek watson a hukuncin da ya bayar ya ce lauyoyin gwamnatin jihar hawaii sun gabatar da hujjoji da suka nuna cewa idan kotu ba ta hana aiki da dokar ba hakan zan iya yi illa mai tsanani ga jihar shugaba trump ya gaya wa magoya bayansa a birnin nashville ta jihar tennessee sa'o'i bayan hukuncin cewa haɗarin yana nan bayyane ga doka ita ma a bayyane buƙatar dokan shugaban ƙasan na baya ita ma ga ta a bayyane ya ƙara da cewa yana da ikon barin zaben wanda zai bari ya shigo ko kuma hana zuwa ƙasan nan domin kare amurkawa shugaba trump ya zargi kotun gunduma da ke hawaii cewa kotun ta wuce makaɗi da rawa ya ce za mu ci gaba da wannan shari'ar sai inda lamarin ya tsaya a holland ko netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka jiya laraba ya nuna jam'iyyar prime minister kasar mark Rutte ta lashe kujeru mafi yawa a majalisar dokokin kasar ta doki jam'iyyar da ke adawa da baki da kuma addinin islama ta ɗan kishin ƙasar gad walders da rata mai yawa wadda ba a yi zaton haka ba ana jin jam'iyyar prime minister za ta sami kujeru 31 cikin kujeru 150 da ke majalisar wadda ya zarce na kowace jam'iyya ana jin wasu jam'iyyu uku za a samu kujeru goma sha tara tara kowace a majalisar ciki har da jam'iyyar walders jaman zaɓe suka ce rabon da a ga yawan jama'a da suka fito domin zaɓe haka tun shekaru 30 da suka wuce kashi 81 cikin ɗari na masu zaɓe ne suka fito labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana japan zangonsa na farko a rangadin da yake a asiya da zumar karfawa kawayen amurka gwiwa haka kuma ya gudanar da shawarwari kan hanyoyin shawo kan barazanar nukiliya da makamin masu linzami daga koriya ta arewa yayin da sakataren yake wannan balaguro domin ganawa da jami'ai a japan da koriya ta kudu da china ba zai tafi da tawaga manema labarai ba wadda aka saba tafiya da shi maimakon haka ma'aikatar ta zaɓi wakili ɗaya tak daga wata mujalla mujalla a intanet mai ra'ayin 'yan rikau ya raka shi sai dai mukaddashin kakakin ma'aikatar mark tona ya ce ma'aikatar za ta ci gaba da baiwa 'yan jarida damar magana da sakataren harkokin wajen na amurka yau alhamis ake sa ran mr tillerson zai gana da prime minister japan shinzo abe da kuma ministan harkokin wajen kasar wato fumio kashida gobe juma'a ne kuma idan allah ya kai mu zai gudanar da shawarwari da mukaddashin shugaban kasar koriya ta kudu da kuma ministan harkokin wajen kasar amma babu wani shirin cewa wai zai gana da shugabannin yan hamayyan kasar majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da talauci suna janyo safarar mutane da suka sa wato cikin da ake sa su cikin ayyukan bauta lamari da yake samar wa kungiyoyin miyagu da ke wannan ayyuka dala miliyan dubu ɗari da hamsin a shekara ɗaya faɗin duniya babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez ya gaya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya haka cewa ana kiyasin mutane miliyan 21 ne wannan lamari ya ritsa da su da ake tilasta yin ayyuka daban-daban mata ana saka su yin wato karuwanci wasu kuma a tilasta musu shiga kungiyoyi da suka suka hada da kuma kungiyoyi da suke daukar makamai wasu ana tilasta musu yanke ko fidda wata gaba ko halitta kamar koda domin a sayarwa mabukata tashe-tashen hankula a kasashen syria da afghanistan da somalia da ma wasu wurare daban-daban su ne suke samar da miliyoyin mutane waɗanda suke cikin mawuyacin hali waɗanda masu safarar mutane suke samun sauƙin sarrafa su labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka amurka To a lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi tafiya zuwa kasar Ingila ya damka wa mataimakin sa ragamin mulki 'yan Najeriya sun ta cece ku ce a kai musamman ma na ganin wasu nasarori da za a ce mataimakin ya samu abinda wasu kai ta wa hakan fasara daidai da fahimtar su. a kan wannan batuwan ne ba sahabu Imam Aliyu ya tattauna da Dr. Ahmed Dukawa na Jami'ar bayaro kuma sahaban ya fara tambayansa ne shin wai ma da farko ina tasirin mika mulkin ga mataimakin shugaban kasa da shugaba buhari ya yi wato tasiri na farko shi ne na bin doka haka doka ta ce a yi shugaba muhammad buhari yana yi ko da ka wannan babban al'amari ne tasiri na biyu shi ne idan kaddara ta sa ya shiga wani hali da ba zai iya yiwo sako ba to ba ku da matsala a wajen tafi da shugabanci ba kamar a baya da aka taɓa samu ba aka yi sakaci da a ba kuma aka shiga wani hali da ba za a iya ba don haka aka shiga tsaka mai wuya mm. tasiri na uku wato yana nuna haɗin kai tsakanin shugaba da mataimakinsa sannan kuma yana nuni a siyasance da cewa shugaba baya ba da wata kungiya kungiya ba wani abu da yake tsoron kada idan baya nan a bankaɗo shi saboda ya buya ya yi bai da wannan fargaba sannan kuma yana nuni da cewar za ka sami wato goyon bayan mataimakinka ɗari bisa ɗari ta yadda in ka dawo za ka ga cewar babu wata matsala tsakaninka da shi kuma haka muka gani a wannan tafiyar ta shugaban muhammadu buhari don haka akwai abin da yawa Mm, akwai alfani mai yawa wajen yin wannan karfin hali da ike to amma um, abin mamaki sai ga shi ko da yake mm, shugabannin guda biyu duka wadda da aka dawo mulkin siyasa da soja ne shi ma wannan soja ne amma da alaman ga soja ga kuma kokarin mutunta tsarin mulki mm. eh ah, ai ai a shi ne ke cewa biyu ba soja ba amma biyu kuma soja ga Obasanjo ga kuma shi Buhari mai mutunta tsarin mulki da kuma girmama mataimakin shugaban kasa sai ga kamar a wannan karon ya fifita eh, akwai jituwa duk da cewar kuma shi ba a samu wani dalili da zai sa yi tafiya har ya bada mulkin ba ya bada mulkin ba haka eh, amma kaga shi Buhari ba za a rasa wato ba zai rasa alaka da wannan halayyar tasa ta kai daya ba eh shi kenan eh, mai tsarin mulki yake a yi gashi saboda saba biyan bi a tsarin soja to haka yake bi a tsarin siyasa ma eh, bin doka tukunna sannan kuma komai ya zo baya hmm. saboda haka ga da tsarin mulki yake a yi ya yi kuma musamman saboda baya wasu kulle-kulle wanda irin sauran 'yan siyasa irin su da suke yi wanda suke tsoron su daga wato ko a warware wannan kullum ko kuma a yi sabo hmm. bai da wannan fargabar yasa yake to ah, dr duka bari mu koma ta kuma ba za a haka kuma ba za a ba abin mamaki ba ne idan yana da dara da ko na ce dogaro ko kuma wato aminci da cewar yana da goyon bayan talakawa mai yawa haka wannan ma wani abu ne da ke ba shi karfin gwiwa irin wannan abubuwa na'am Dr. Duka bari mu koma ta fuskar tattalin arziki da canje-canje da aka samu a zamanin da shi shugaba Buhari baya nan. Shin sauyi da aka samu na ingantar wutar lantarki da daina fashe-fashen bututun mai da matakai da aka ɗauka na ta fuskar inganta darajar naira. Wannan yana nuna cewa Eh, eh, shugaba buhari bai sauraron shawarwarin mataimakinsa ne zamanin da yake mulki shi yasa sai lokacin da ya tafi hutu mataimakinsa ya samu damar aiwatar da abin da yake ta ba da shawara shugaba baya karba ko kuma dai misali a bangaren niger delta ko kuma dai wata kiyayya ce ga shi da ake wa shi shugaba buhari sai da bayan ya kau shi yasa aka daina fashe-fashen bututu da dai sauransu ko kuma duka biyu a'a abin da zan fi zato shine eh, ana ba da shawarwari kuma ana an tsara yadda za a ɗauki wasu matakai sai dai kafin a ɗauke su rashin lafiya ya faru saboda haka lokacin da aka ɗauke su sannan shugaba baya nan ya tafi neman magani suka kuma haifar da sakamako da yana nan magani bai ba lokacin yi za su dau wannan matakan ko kuma an ma riga an ɗauka sakamako ne da su fara bayarwa ba. To. Allah ya kaddara sai da baya nan aka fara samun sakamakon. To. Wannan shi ne zato na farko da zan yi. To. Ah, Amma idan ana so a fahimci cewar shin wata makarkashiya ce ko kuma wani laifi ne na shugaba Buhari matakan da aka ɗauka sanannu ne sai a zuba ido a gani idan shugaba buhari ya soke waɗannan matakan aka koma gidan jiya da sai tabbata cewar eh, laifin sani idan kuma bai soke ba amma kuma eh, wato aka samu warwarewar su daga wani waje kamar misali fata bututun nan to kaga sai ya bayyana karara tsarin mulki ya kafa wacce a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa take daman tana ta tsare-tsare kuma amma sakamakon ne bai fito ba sai da Allah isa shugaba baya nan sannan sakamakon ya fara fitowa. Lallan shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman Dr. Sayidu Ahmed Dukawa kenan a tattauna wasu da sabu Imam Aliyu a ci gaba da shakata. Amshin waka ta in ka ji hujjar bari in buɗe maka ai mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar. saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bashi sai da mai ma iso kai ko naka a fili yake in ya so za ka gan shi kawai in ya ki bashi nan zai fake To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC yanzu muna agogo ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha hudu da dakika arba'in da biyar Gawa kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Kuna bin mu bashin hira da wani bawan Allah wato lami Basharu wanda ya ce shi makaho ne kuma ya yi firamare da sakadarinsa a Legas inda kuma ya wuce har Birtaniya ya yi digirin digirgir. To amma kasancewar ƙarashin hirar mun samu tangar na'ura mai kwakwalwa. wanda kuma mun ta kokarin mu sake lalubarsa domin sake daukan ci gaban hirar amma hakan ya faskara amma da sannu da mun sake samo shi za ku ji karashin hirar in Allah ya so amma saboda karin mu barku ku haka nan shi yasa muka sake zakulo ɗaya daga cikin zakakuran masu bukata ta musamman to barka da war haka barka ka dai yawa dawa muke magana eh kuna magana ne da honorable mrs esther andrew awu ah, daga jihar nasarawa a headquarter lafiya To, a honorable da farko a cikin shirin na kasa ba kasa ba kafin mu ba zama cikin labarin ki ko kuma cikin al'amuran da kike ciki na rayuwar yau da kullum. Shin kina da wace irin na kasa ne ko tawaya misali? Ni makauniya ce, tun ina shekaru biyar lokacin nan da bakon dauro ta kama ni. Na jikin ce honorable ke 'yar siyasa ce ko guguwa. <laughs> <laughs> Actually ni ba 'yar siyasa ba ne dai sosai amma ka san dai lokacin da nake eh, ina aiki sai aka ce ya kamata an ga na kamata ya kamata in zama eh, special advisor a fannin da kasassu a jihar nasarawa sai na dan dakata da aikin gwamnati kaɗan sai bayan nan na gama wannan aiki na eh, special assistant to the governor a farin a kan na kasassu na gida aiki na to kaga ina aikin gwamnati kafin nan aka zo gare ni aka ce in zama special advisor na gwamna na gama kuma sai da koma aiki to kaga dai ba a ce eh, cikin siyasa ba ana rabin kenan kin zama yan siyasa ai sai dai kawai maganar takara <laughs> e ina zabe dai ina zabe to ka san duk wani siyasa dole ne in a aikin gwamnati ko eh na gane to in Allah ya kai mu lokacin ai komai yana da lokacin sa to wannan haka yake yawa to to bari mu shiga cikin labarin rayuwarki na san cewa mm. ba za a rasa karatu ba kuma gashi kin ce kina da bukata ta musamman ta rashin gani misali wanda yawanci kuma a kasashenmu da mutum baya gani ko kuma yana da wata tawaya a jiki sai ke kawai ana masa tunanin a wannan shi kenan ai sai bara sai wane ne yaya ke ki ta fara kuma yaya aka tsaya da farko dai eh, an haife ni ne a military hospital a jihar lagos mm. lokacin nan babana yana nigerian navy ko mm-hmm. eh, shi sojin ruwa ne ko mm. to lokacin nan aka haife ni to daman eh, shi idan yana da dan matsala lokacin yana samu damuwa mm. babana da mamana suka yi ta kokari su ga dai na samu ganin gani hmm. to sun iya kokarin su eh, ganin bata samu ba hmm. to nan ne suka yi tunani cewa za a kai ni makaranta hmm. bayan nan babana ya ritaya daga eh, soja ya bar soja ya zo gida yake ni asali yar eh, jihar kaduna ne da karamar hukumar zangon kataf a kaduna ta kudu ni yar kabilar baju daga zuturu so babana ya ga ya kamata ya bani kyakkyawar kula mm. sai aka shiga neman magani gadan-gadan a gari na samu ganin gari a yi gargajiya a yi asibiti mm. to abin da ya bata yi ba sai aka ba shawara cewa ya kai ni makaranta ta makafi mm. a nan a gindiri a karamar hukumar mangu jihar jos eh, plateau to jihar plateau to nan ne babana dai da mamana ba su same shi da sauki ba domin suna tunanin ya za a yi a ce 'yansu za ta makanta da duk kai da wanda suka yi ta yi to nan dai aka rarrashe su suka gani e ya kamata domin lokacin na iyaye sun ce abin da za su yi duk kashin kudin da za su yi za su yi dai su gana samun ganin gari to da da yi abin ba ta yiwu ba hmm. aka yanke shawarar cewar to za a kai ni makarantar makafi sannan na fara a alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da uku hmm. ya kai ni school for the blind na gindri kenan hmm. makaranta na ƴaƴa makafi nan na gama primary school nawa alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da tara sai na yi gwadawan kwalejin gwamnati na tarayya sai allah ya sa ni dace na samun makarantar aka sani a kwalejin gwamnatin tarayya na malali kaduna hmm. fgc ke nan eh fgc malali fgc malali eh. nan na kammala na to a lokacin nan dai ciwon ido ya sa ni gaba ɗayan ido na ciwo har ban iya zama makaranta sosai sosai ba a lokacin baki gani da ido amma kuma yana yin ciwo eh ina dan ganin haske haske amma eh. yana ciwo to kasan wani lokaci akan ce ah me yasa kawo zai ciwon ido to ai ka san jijiyoyin suna aiki ai malam mm. Mm. <laughs> wani lokacin wani dan samu ciwon ido hakan nan eh, to idan ya yi ciwo sosai hakan nan dai aka mm. kawo ni gida to lokacin nan sai na dan dakata bayan na dakata wani lokaci sai na samu dama zan rubuto jam ne to sai ban iya rubutawa ba to sai baba ne ya ce ba zan zama haka ba aka yi eh, eh, eh, jami'ar jos hmm. na je aka siyo mini form na diploma a special education hmm. nan na yi diploma na na kare daga nan kuma o oh, ilimin musamman kenan ilimi na musamman ya na musamman hmm. to nan na gama daga jami'ar jos sai na gaya mama na nisa zan sake karatu sai ta ce to in nema aiki mana domin in don samu na abin <laughs> yau da kullum na aljihu <laughs> eh? na aljihu eh, yawwa ka gane malam nan na nemi aiki na samu hmm. ah, to wannan aikin kasa, ba wuri zama daya za ka zauna ba hmm. na da har sokoto domin akwai malami na lokacin da muke ah, school for the blind hmm. ya zo mana teaching practice ana kiran shi malam mamuda to da ya ji ba na aiki ya ce to dama ana foto suna neman malamai mm. na kai mai kuka da aka je lokacin da ake interview sai na yi interview mm-hmm. na samu shiga aka da ke aka ce ya ba ni tabbas na samun aiki mm. lokacin nan da na da kaduna kuma ina kan gwagwarmaya neman aiki sai na samu aiki da jihar kaduna mm. yi koyarwa a nan makarantar makafi eh. sai ga kuma local government na samu aiki kaga ayyuka sun zo wurare uku ko da sai na zaba guda ɗaya. Hmm. kaga da jihar sokoto da kika wanda kika wanda ya fi tsoka ko kika zaɓi wanda kika fi so wanne kika yi eh to kaga da jihar sokoto da na eh, jihar kaduna da kuma karamar hukumar a cikin kaduna eh. sai na je na zaba na karamar hukuma eh. <laughs> to ga dai eh. ba a ce na karamar hukuma ta fito ka ba ko eh kin bi sha'awar abin da kike so ki yi kenan abin da nake so kenan fara daga daga grassroots eh daga ƙasa haka <laughs> yawa to eh na fara aiki domin daman da na yi ina faman neman aiki na sake sayan form jari'a to direct entry Eh, na zuwan university kuma to aka yi dace na samu aiki da wata uku sai ga kuma makaranta eh, ta fito aka ce na samu admission to sai na ce ni to abin da zan yi zan yi bayani ma hukumar makaranta to sai in yi delay na shekara ɗaya kafin nan in ci gaba da aiki kafin nan in je makarantar in Allah ya so. sai na ma shi ogan namu bayani a local government service commission sai ya ce ai muna sha'awar mu ga irin ku sun tafi makaranta to ai honorable esther sai dai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon zamu dasa daga inda kika tsaya yanzu kan a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman julie leathers gresham wacce ta hada mana sauti kamar yadda aka ji shi Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. To a gaida Usman ha kuma za mu kawo muku wancan shirin na Dallami Basharu shi ma. Yanzu mun zo ga wato saƙonin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Rediyo amerika Zana Abdulai mai ƙorho na kiɗa lokal gwamnan da ke jihar Sokoto. Bayan kira ga hukumar EFCC a kan namijin ƙoƙarin yi na zakun farayon da suka sace kuɗin Najeriya suka ɓoye. Ya kamata hukumar e talatin da ya kamata su masa kayan duk inda ɓarawan da ya fata kuɗi yake su nemo shi su kawo shi kuma yi hukunci yadda doka ta tanada assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin bayasa sakkwato ga dalokar game murya amurka isa min sako na alhamdulillah da zakkowa mai girma jina muhammadu buhari ku haɗa mu 'yan majalisa wallahi abin kumya na gare su bagu bagu abin ga shi horon jini ne suna ta yin sama su ko ba sani ba ba su da mutunci ga 'yan najeriya don haka allah ki ba mu tsoron allah assalamu alaikum ya magana a musu mobil da wurare jadda duk babban kudu muna so in yi kira ga gwamnan jihar katsina da dan majalisar dattijai ma dawakin daura da dan majalisar wakilai sani sa'idu fago da dan majalisar jiha mai wakilkan karamar hukumar daura na sarki hanya dan Allah dan annabi mu daurawa da kun kasa mana komai ku taimake mu ku zo ku buɗe mana gidan rediyo ko fm a nan karamar hukumar daura shi ne zai taimaki daura sandamu mai addu'a ɓore zango dutse da mashi mun tabbatar za a iya jin wannan gida kafafen yatsa labarai wannan yawara ita muke nema tun da dai ba za ku iya mana komi ba assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yobe hakika rahin tantance magu da majalisa ta yi tabbas akwai lauje cikin nadi idan ba haka ba mai ya hana su su tantance shi domin zargin da suke yi ya ce ya ba su dama su tambaye ya kare kansa don haka gaskiya majalisa ba da gaske take ba wajen yaƙar cin hanci da rashawa. da la yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice. yau alhamis ake sa ran fadar white house ta shugaban amurka za ta bayyana daftarin kasafin kudinta wadda tuni shugaban na amurka donald trump ya fito fili ya bayyana cewa zai fi ba da ƙarfi ne wajen bunƙasa kudade da ake baiwa ɓangaren soja wadda hakan na nufin rage kason ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma irin tallafi ko guduma da amurka take baiwa hukumomi kamar majalisar ɗinkin duniya ma'aikatar harkokin waje da wakilan ma'aikatar daban-daban a ofisoshin jakadancin ta manya da ƙanana fadin duniya suna ajiyar zuci kan zabtar kudaden da shirin zai haifar. shugaban na amurka donald trump cikin fushi ya yi alkawarin zai je har kotun kolin amurka idan hakan ya zama wajibi bayan da wani alkali a wata babbar kotun amurka a jihar hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa amurka jiya laraba sa'o'i kamin dokar ta fara aiki a yau alhamis wato ne alkalin ya taka wannan shirin birki. a holland ko netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi jiya laraba ya nuna jam'iyyar firaministan kasar mark Rats ta lashe kujeru mafiya yawa a majalisar dokokin kasar ta doki jam'iyyar da ke adawa da baƙi da kuma addinin islama ta ɗan kishin ƙasa gad walders da rata mai yawa wadda ba a yi zaton tazara za ta kai haka ba ana jin jam'iyyar Firaminista ra za ta samu kujeru 31 cikin kujeru 150 da ke majalisar wadda ya zarce na kowace jam'iyya To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa sai sauran abu da ya bada umarni da injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima kuma ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri. Sai an jima ku.